Yankunan da hukumomin jihar ta Tilaberi suka saka a matsayin masu jan fenti wato waɗanda ke cike da haɗura sun haɗa da hanyar tera zuwa Balayara, da hanyar Torodi zuwa Makalondi, da Walam zuwa Bani Bangu, da hanyar Ayyaru zuwa Inates, da Walam zuwa Bani Bangu da Sinagodar, da Sai zuwa Tamu sakamakon tsanantar ayyukan 'yan ta'adda. Abin da ke zama hannunka mai sanda ga ƙungiyoyin agaji Shugaban kungiyar Action for Humanity, Dr. Zirbin Abbas, ya nuna damuwa game da makomar al'ummomin irin waɗannan yankuna. the population kino pas accès à leur champ, alors que nous de l'hivernage. ya ce al'umma ba ta da damar zuwa gonaki alhali ana lokacin shirye-shiryen fara ayyukan noman damana haka kuma akwai waɗanda ba sa iya komawa garuruwan da suka fito abin nufi matsalar rashin samun agaji za ta karu kan matsalar tsaro akan haka ba abin da za a ce sai dai a ƙara nanata kiran gwamnati ta ƙara matsakaimi a yaƙi da 'yan ta'adda don samar da tsaro appeler le gouvernement à accentuer plus d'efforts rukuni na biyu na waɗannan hanyoyi shine wanda hukumomi suka gindaya wa matafiya sharaɗin neman rakiyar jami'an tsaro galibinsu daga karfe takwas na safe zuwa hudu na la'asar sun hada da hanyar filinge zuwa abala da walam zuwa mangaize da tilaberi torodi da balayara zuwa bani bangu da gotai zuwa tera da abala zuwa sanam masanin sha'anin tsaro a bas mumuni na ganin wannan mataki tamkar wani mafarin haddasa yanayin rudani ƙungiyoyi masu kawo gudunmuwa wajen al'umman da ke fuskantar barazanar tsaro idan aka ce dole sai an nemi rikiya ta soja to gudunmuwar da suke kawo wajen al'ummomi da ke fuskantar barazanar tsaro wata rana abun zai kawo cikas abun da ake yi kwana guda sai ya zama na sai an sa kwana biyu ko kwana uku shi ma rikiyar ta soja abu ne Eh, barazana ce wanda taddawo a kan su wannan kungiyoyin na kasashen eh, wajen. To sai dai a rukuni na uku na ƙarshe na hanyoyin zirga-zirgar jihar ta Tilaberi hukumomi sun ayyana cewa ba wata barazana ko miskalin zarrata akan hanyar Tilaberi zuwa Yamai da hanyar Tilaberi zuwa Walam da Tilaberi Filinge da Tilaberi Gotai da Tilaberi Ayyaru da Tilaberi Sai da hanyar Tilaberi zuwa sassan iyakarta da jihar Doso. Jihar Tilaberi makwabciyar Mali da Burkina Faso ta tsinci kanta cikin halin tashin hankali sakamakon lalacewar al'amura a waɗannan ƙasashe duk da matakan da gwamnatin Nijar ke ɗauka da kuma a ɗaya gefe ɗaukin sojan da ƙasashe aminne ke cewa suna bayarwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.